Dan wasan kungiyar Bayern Munich Jerome Boateng ya ce dole ne ƙungiyarsa ta ƙara azama a wasan kusa da ƙarshe da za ta yi na Champions League ranar Laraba a gidan Barcelona. In ba haka ba, kar ta damu kanta da zuwa Spain biyo bayan sakacin da ya yi sanadin fitar su daga gasar German ka. Burin kungiyar Bayern Munich dai shine ta maimaita zama zakaran wasan Turai da suka yi a shekara ta 2013. a wannan kakar wasan da ta kare kungiyar bayan bayan da kungiyar Borussia Dortmund ta fitar da ita daga gasar cin kofin German Cup a wasan kusa da ƙarshe na ranar Talata a buga ƙwallon daga kai sai gola. Shan kashin da ya biyo baya ne kwana biyu bayan lashe kofin bandalisga Ƙungiyar dai ta yi abin kirki da farkon wasan, inda ƙungiyar ta mamaye wasan har minti na saba'in, lokacin da Doman ta fito da Henrich ɗan wasanta na tsakiya komai ya canza. Jerome Boateng da ya ce ƙungiyarsa ba ta da wani zaɓi in banda yin wasa mai kyau a lokacin da za su ziyarci ƙungiyar Barcelona da take ba kanwar lasa ba a Spain. Ya ci gaba da cewa ƙungiyar Barcelona tana ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyi idan har muka yi wasan irin wasan da muka yi bayan minti saba'in da Doman to ba shi da amfani a gare mu mu yi wasa da ƙungiyar Barcelona.